hatsi zinna to kuma akwai sai ta same ni yanzu ta zo ka tsine ne ka ce kike bukata ba lotus wallahi to maganar gaskiya dunya na kade a mota ha kuma ra kai da kai asibiti nake so kai ka ba ma ni ko dubu biyar ne a cikin dubu goma nan ni ka ba na yake ma sauran dan Allah karfa mu ka taimaka mu jihar ra'ayin san cewa ka yi je ka yake mu rabuwar ga dubu biyar to mu je mu a yi rubutu mu je na gode ita shine na tsince ta yarinya ce yarinya dai ce bari da faɗa an sanar da da yake faruwa dai yanzu na kai ta asibiti ciwon ba mai yawa ba dan a lokacin da na kai ta ma mata treatment dai sai dan buguwa dai ciwon ba ba ta wani jin ciwo serious ba ce ga shi babanta baya ne ya yi tafiya ga ɗan babanta baya ne ya zan yanzu amma ba wai wani ciwo ba ne kawai dai eh, ya zama dole ne zama sanar da ku saboda kusan halin take ciki wani asibiti ne nan asibiti na sirari shi ne baban ke za mu zo sabida ba baku tun bikin ba bada dama na duka zuwa na dubai shi zai da allah ya ta ga iya wallahi da ta samu wannan lalura wani yaro ne mai kirki mai hankali ya ɗauki ya komai da komai to wawa shi ne zancen da kake yawan asibiti to shi yana da magana da ita kenan ni wallahi sun fuskanci junansu a nan <laughs> to ai ai kyau a dandali muka haɗu da shi ni ma ban san gidansa to nan wajen tsula kenan ko yankin da furawa ai bacin kama da aka sha ya ga ya kokari ya kama tun wakari ya harka ta mutunci ta kyauta kuma duk wani abu da ya kamata a yi wa layar nan shi yake markasirewa komai ya yi kuma abin da nake tunani tun da Allah ya sa ka fito ni sai in je an wata so je in ko in tambayi halin yaran da iyayensa ni so sai mu zo sai a samu da ake ciki daga kana zaune da bayawo sai ka zaune da fashi ka sai amma ni kai na so in ga an yi wannan a cikin lafiya an gama cikin lafiya wallahi in na shigo cikin gidan na ganta tana ta yawo ina ɓaci yake dama ta ai wallahi abin yana min ciwo sai da bincike a kinga yaushe za ki tashi dama ya ce idan ka je idan an sallamo ka daga asibiti zai zo da mu gai da kai gaji ya yi ai ni ga sha Allah ba an lafiya ya zo sai magana alabashin kai ma ka bincika a gana rayuwa sai a bai wasu izini ya turo mana da wasa mai kirki ne kana kallon shi mai tsaye ga hankali idan Allah ya sa ya zo muka fahimci juna da shi sai na sa shi abubuwa na addini na al'ada da zuwa sa abin da za a yi

gobe muka yi ce za mu je a gaishe shi da macin da abin ya zama haka an sallama shi goben Allah ya tabbata karfe nawa za ta gobe da safin Allah ya shi sassafe tazi Allah ko kaga kuma abban yanzu nan ya tafi Abuja yana ta jiran ka baka zo ba wallahi ni ce zan zo da safa amma kuma gashi na yi jinki amma kawo na yana yanzu shi shi kenan ai Aliyu ta bani labarin kuma shi kan shi ayin nawa ya so a ce ya tsaya da kuma sai aka yi da safen na hana mashi abuja kisa amma cin zauna dole ka zo mu zai kanu biyu ko mai maraba da zuwanka wani abubuwa da suka da kawai yarinya yana alasa albarka kuma allah ba mu tare kuma ta bayyana mana duk abin da yake cikin zuciyarka wani abu mai daɗin kuma allah ya sa a kuma ba su ba da matsala ko eh shan gobe kike ne eh, ina nan cikin dandali nan eh ko shi kan je nan gor akwai wani abokina wani wani shi ashirin imrana ka san shi eh to ai muna kusa da gidansa ashirin wani gida mai farin fenti zan kyaure kana eh, ita ce mahaifiyar eh. ita ce to inda haka ne kai dan gidan babu gajere yake eh. ne ka kara zuwa tsakanin ku kakanka zuwa babanka zuwa na kasar shi ba wa zumunci tsakanin mu kuma kai iska gidan nan mara kashin Allah da ba na son kare da naka abba shi ne wanda zan aure ta yi mushi kuma shi gidan kuma ce ko iska gidan mara ya yake faruwa ka shine penalty din da nake gaya maka fa. Sun kwata muke wa tallahi. Me yake shi ba zan bata miki rai ke matar yara shi in kin isa in ke ka fita to ki aura masa wannan wannan wannan yara ba wani yake da ne haka duk alhalin da ya mata ba na gaya muku ba ko wani ne ne wallahi tallahi ya karza muku da yana kuma zan bata maka ina zuwa amma ba ya karambani da tunanin irin naka ka zo ka a cikin cutar wai kai ne har da daukan sanda ga miki yaran nan hidimar da yake mata karanci kuma a irin wannan lokacin har ka samu arziki cewa an samu wanda yake zai aure ta kuma ka kore shi kuma kai kira ka masa magana ba sai da mishi magana ya da ko zai bige mu sai da Allah ran dauke ba wani ta dauko wata gina mai ai wallahi ba ta bai magana wa kuli dan Allah eh, yayi ba ba gajeri wallahi ta gina mai ko kuma shi wani so ba dan gidan baba gajeri dan gidan baba gajeri Alhaji, la ilaha illallah. ke yi wa mutum dan kwasa haka zan ci gaba da rayuwa ina mai bani gudunmawa gagarin ina mai guzurin taimakon ki a duk inda nake a rayuwa ta ki duniya don haka ki je ki kewaya ne miki izini ba miki iyaka mutum duniyan wanda kika ga kina saboda magana baba gajere wata abace mai faɗin gaske da ta fi ƙarfin tunanin ki don haka karki ƙara tunanin wannan yara kuma karki kawo sake kamun yancin sa kuma ƙara sake jin sauran da shi kina ji ko kin san duk wani abu a duniya da zai dawo samu kire mana sa shi kuma ke ma tun da muna san wannan bai kamata a ce abin da zai bata mara shi yake ba saboda ina ga ki shawara wallahi billahi ki da ke kin gare abin da wannan hali naki ya jawo yaya kuma na san duk wani abu da zai sa ya fada cikin rigima cikin bala'i irin wannan ya ba za ki so shi ba saboda haka ki lura ki kula kar ki je ki sa ya je wani abu saboda haushin ki je shi cikin zuciyarsa shi kenan ya shi kawai menene yanzu na Allah na annabi su baba su rasa wanda za su ce wa mutunci sai Salmanu Salmanu wanne kada yi saurayin nan naki da kika kari har yi miki hidima ya taimaka Salmanu la la la la la la la cin amana da za su yi kenan cin amana da za su yi kenan ganin mahaifinki ya mutu san sanda yake da rai akwai abin da za su nema ba a yi musu mabalanta ne kenan these, these, these are things that are we have already made an agreement we have, we have arrived we have agreed on price and why all of a sudden you just yeah that but you could have told me earlier gaya mun farko sai ka gaya mun cewa sun ƙara yawan quantity din ne to shi ke da yanzu abin da za a yi Idan that should ke the wannan a ba su a wannan kwaya zancen motocin da za a zo da su daga america yanzu zatumin yau daban na gobe daban na jibi daban kullum ni ba da wani kwanci hankali ne na rasa abin da ita din daga wayar da ta mata kuri da ransa yan baki ta ka mata kuri to me da na ka mata kuɗi wai hawa kake magana eh a baya kake ni magana ta yau gobe nan jibi ga gata wannan to ba dole ya ya mata sirri haka ba aba bredi bredi ka rasa abin da za ka mata sai biredi ai ko ni ka buka tambaya ya ka san dai arzikin 250 ko 300 ina ba ka so kaza to ai to ba sai ta duba ta ga yanayin rayuwa yadda yake ba ban da hali ne amma a cika auren mata budurwa ah, kamar da bure maganar kenan kada ka tafi yawa ai matan ne in ba ka ne musu karya ba ba sa ganewa ko sun bazan a ta musu ƙarya to da Allah ya yi ba wannan ba da Allah girin da kici Allah ina so ka yi musu zan ka amfani da ne bi kana nufin tashi da gidan kenan eh wani gidan ina wani ko haka ne wai ne yi mun gori gida ina ka ne ni ban da gida Allah bai horan ba na gode ba gode bane wallahi wallahi ba gode bane ba gode bane ta rayuwa ce nan Allah da nuna to ni za ka gori gida ko yayin na gade yau shekara ta kai shekara bakwai kana gidan nan ban taba cewa na abu ba ko ba haka bane amma ra ɗaya ce zan gyara kasa abin da zan yi ne ni fa ina da uzurin kaina duk da Allah bai yi sirrin ya'ya manya ba amma kuma da limanin auren nan yaya ni yaya shikenan yanzu shan tashi na gode ke aka umma akwai wata magana da nake so to ina jin ka kuma don Allah umma ina so san gaskiya wannan magana wato umma duk inda na je neman yarinya da aure sai a rika mun goli ana ce bani da uba ko kuma in ji wasu irin wasu banzayen maganganu ana faɗa maka. haka to shi na ce umma ya kamata ni zo tambaye san gaskiya wannan magana wai shin me ya asali na kuma waye mahaifina wato a gaskiya kai cikakken dan halal kana da ubanka kamar yadda kowa yake da wato abin da ifa shekaru da yawa da suka shi lokacin kana dan kankani mahaifinka Allah ya ji kanshi to abin da ya kawo kenan don rashin mutunci za ku hana yarinya aure eh, a kan wani dalili ko gani kuka yi saboda uban yarinyar nan ya rasu eh za ta zama a wulakance to ku ne wulakantattu ku ne wulakantattu wallahi na fi karfin ku ce za ku ci min mutunci ku ce wa yarinya ta mutunci eh. a shi ne jin magana ɗan eh, wani irin jin magana kai na ka aure da kai na ɗan ne ya za ku hana ta mijin aure iya yanzu za mu ba ya yi abin da kike so amma yarinyar nan ke da kanki kike yabawa da irin rikon da muke mata na gaskiya da amana to dan yau ne biyar da ka kai da tausayinsa da gano masa hatsari shi baya gane wa kansa gobo yaron da ta kawo fa bai cancanta a cikin mu ne muka ɗauki jinin mu muka bashi ba to ai duk namiji miji ne tun da dai kana son sa eh na ji haka amma dai kin san ko dan wane ne yaron nan ne fa dan gidan baba gajeri

wai shi wannan babu da da ake ta magana waye shi don hana yarinya ta wala to kuma ba magana ta shi magana ce ta iyalin gidan na asali ba waɗanda aka gari ya gidan ba hmm, wallahi na sani kawai don mahaifina ya raya shi ya sa ake mu abin da aka ga don ma ake ke ne shi ba kina nufin kin ake eh hakuri ana magana kana magana la'ananniya idan baki san kowa ba baka jira ba yau za ki san kowa shi yaya baba ga daidai yau shekaru goma sha shida da suka gabata da zo mu ba na ji Allah bai na ce baka san da zo mu ba ban sani ba baka sani ba eh. matarka ba ta baka wasiƙa ka tare da mana kuɗi cewa za mu zo ba a ni ba abin da ta faɗa mu kar fa mu tashi ko ba ne kar in tashe ta ba abin da ta faɗa mu ne ba. ta ce ta gaya ma ba abin da ta ce ma idan har na san ta gaya ma eh. to kashin ka ya bushe ba abin da ta faɗa mu ne mijinki wasikar da muka ce ki bashi ba wallahi na manta yaro ne kawai na ɗauka abokin shi sai na bashi a falo to kaji ka yadda cewa mun bata mun yi ƙarya ba ko na yadda to shi kenan matarka ta yi mana kuskure na yadda yadda bai mata abuwa ta yi mana kuskure mata abuwa yadda bai kuma za mu hukunta ta a yi mata abuwa a mana rai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un That's the And za mu zo mu karɓi kuɗi. Ina ba karba. Kuɗi suna ba ba karba. ba ka da kuɗi ko? bai suna banki. ta baki a zo ko ba karba wallah bai abin da ya zo ko ba karba akwai kudi suna banki akwai da zan gaya ma Allah bai muna kuwa muna rai ba ma yin tafiyar kuma arziki Allah bai dan haka ai mun arziki a zo ko ba karba akwai kudi suna banki gobon kai kike rita Allah ne mai da ba ka guna ba gobe